الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا ما يروكم الله سبحانه وتعالى دي كرب من كياوا وان أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangiji ya dawo da mu yau muna nan a cikin suratul maida a inda zamu tashi kan aya ta 77 87 bismillah malam yusuf أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا

mafarkin sarki a wannan aya mai albarka kiran mumunai yayi kamar yadda na ce Allah yakan kira mumunai ne saboda ya san su ne masu gaggawan amsa kiransa wajen yi na yi bari na bari wajen aiwatar da abin da Allah yake so sai ya kira su ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku yadda ku haramta wa kanku wato halattaccen abinci ko abin sha ko halattattun abubuwa da Allah ya halatta muku tsarkakan abubuwa daɗaɗan abubuwa halattattun abubuwa da Allah ya halatta muku kar wani ya zo ya ce shi na haramta kaina na haramta wa kaina wani bismillah ga indomi da kwai ya ce aini na haramta wa kaina cin indomi da kwai na haramta wa kaina tinti na haramta wa kaina ba zan ci ba ina fata an gane dai ka ci a'a ni ba zan sake ci ba amma kada yana nan a halal kai ka kira shi da ka haramta shi wannan shiga gonan Allah ne da hurumin Allah subhanahu wata'ala wala ta'tadu kuma ku dena keta iyakokin Allah ku tena ta'addanci ku dena wuce iyaka inna allaha lalle shi Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu keta haddinsa masu wuce iyakokin Allah subhanahu wataala a ce kaza halal ne kai ka haramta shi keta iyakan Allah ne Allah ya ce kaza haram ne na haramta maka kai ka aikata shi ka halatta shi wannan keta iyakan Allah ne keta haddin Allah ne Allah ce ya da kuka imani kada ku kuskura ku yi wannan ina fata an gane ko wannan ayan malamai suka ce sun sauka ta sauka ne akan wato sayyidina abubakar da sayyidina ali da abdullahi ibn abbas ko mas'ud da abdullahi ibn umar da waɗansu sahabai dalili kuwa wato wata rana ne manzon allah sallallahu alaihi ya musu wa'azi da gargaɗi wa'azi mai taɓa zuciya kwarai da gaske wa'azi mai tsoratarwa manzan Allah ya tsoratar da su tsoratarwa mai tsanani a cikin wannan wa'azin nan nasa kai bayan an tashi daga wa'azin manzon Allah suka dawo ɗaki. sai suka ce kai me ma duniya ce me ma duniyan duniyan nan ba a bakin komai ba ne. daga nan wani ce kai ni gaskiya daga yau ni ba zan sake sa waɗansu kaya masu tsada ba ni kawai zan sa dai fata kawai me amfani sa turare irin wannan wa'azin mutum har ma ya sa turare wai yana shi yana jin daɗi ba zan ci kaza ba ni ba zan ma sake cin kaza ba zan sake cin abinci mai daɗi ba ba zan sake sa turare ba ni ba zan sake sa riga irin wa'azin ya shige su kawai za a koma tsantsan zuhudu kawai amma guji duniya sai garin zuhudun sai aka wuce gona da iri sai suka halatta wa kansu suka ce to me majin daɗin nema. me a duniyar ni ba zan sake cin naman kaza ba ni ba zan sake cin kwai ba ni ba zan sake ce kaza ba duk duniyar nawa take ko yanzu ne ko an jima har mutum ya sa wai riga mai kyau har ya yi ado har ya sa takalma har ya sa turare har ya sa kai duk na haramta kai mana waɗannan ibada kawai ibada kawai ina fata an gane ko abinda suka yanka wa kansu su hai suka haramta a kansu mun haramta a kanmu kaza da kaza da kaza har mata ma har ma bacci ma duka mun haramta wa kanmu sallah kawai to abinda matakin da suka ɗauka kenan to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wa'azin sai wannan ayar ta saukan masa Allah ya saukar masa da to ga waɗansu abai fa irin mataki da suka ɗauka game da wannan wa'azin fa da ya shiga jikinsu da kai ɗazu ga waɗansu fa har sun yanka wa kansu hukuncin haramta wa kansu kaza da kaza da kaza da kaza ina fata an gane ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira su ku ne kuka yanka wa kanku hukuncin kaza da kaza kuka haranta wa kanku cin kaza da shafa kaza da sa turare da sa tufa mai kyau suka ce eh yace to ni a wa'azina ban ambaci wannan ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambace su suka ce a to ni ina sallah ina sa kaya mai kyau ina sa turare ina aure ina bacci na da daddare ina cin mai dadi idan Allah ya bani wannan ita ce sunna ta famar ragiba an sunnati falaysa minni wanda ya ga wannan sunna da tsarin bai masa ba to baya tare da ni ni ban ce ku yi ba sam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu gargadi ina fata an gane ko kuma su malamai suka ce wannan ayan tana da alaka da yahudu da kiristoci saboda su yahudawa da kiristoci musamman manya-manyan fada-fada da bishop-bishop akwai abin da suka haramta wa kansu a cikin addinan nan nasu da aka aiko musu na taura da injila akwai abin da suka haramta wa kansu wanda ni Allah ban haramta musu ba sun haramta wa kansu auren mace sama da ɗaya kaga ka manya-manyan fada pastoci sun haramta wa kansu kaga wannan baya cikin dokan injila baya cikin dokan attaura to ku waɗanda kuka yi imani da annabi Muhammadu kuka yi imani da Alƙur'ani nan ku kada ku yadda ku haramta wa kanku abinda ƙur'ani nan bai haramta muku ba sun haramta wa kansu auren mata biyu akwai ma inda ma in aka kai ma daraja ma ba'a a ma'auren salibasi wanda suke cewa no salibasi in islam ar ibtada'uha alaihim ma katabnaha alaihim wa rahbaniyatan ibtada'uha ma ha alaihim shine mutum in ya kai wani matsayi baya aure ma kawai shi yanzu ya zaman tona Allah ne kai zaman sujada da ibada kawai yake sun haramta ma kansu waɗannan kaga ni ban haramta musu ba to amma fa ya kaji mutum kuwa ya dan an kama shi da wata sister a wajen ita ma to banda rigima ka haramta wa kanka kuma a zo a kama ka da na haram hmm? ba aure biyu duk ran da aka yi aure biyu ko aka kama wani pastor ko bishop ya yi aure mata biyu an kohe a ce an kore shi Allah ce duk waɗannan abubuwan ba sa cikin littattafan ni ban haramta musu ba in ji Allah subhanahu ta'ala to ku kada ku yi wannan kwata-kwata in ji Allah subhanahu ta'ala wa kulu mimma razaqakumullahu duk abinda kuka san Allah ya azirta ku da shi kuma halal ne to ku ci halal ne kaza kuma Allah ya azurta ku da shi ku ci halal din ma ya zama to tayyiban wanda aka samo shi ta hanya halartacciya ina fata don bayan da za a samo abu halal ne kuma a ce ba tayyiban ba ina fata an gane ko halal bi ma'ana Allah ya halatta muku ku ci tayyiban shine source din samun abun ya zamanto lawful ba unlawful ba ina fatan yanzu misali alade halal ne ko haram to ko kyauta aka yi wa mutum shi bai zama to halalan tayyiban ba ko sayayayi bai zama to halal da ya zama to haram ba halal bane to ba yanda za a ya kasance tayyiban abu kuma in na halal ne eh cin naman kaza halal ne cin naman rago halal ne to amma ya zo maka ta tsarkakakkiyar hanya tsabtacce ba ta sata ba ba ta fashi ba ba ta kwace ba to shine halalan shine tayyiban din hanyar da abun zai biyo ya zo maka inda kudin sata ne ka sayi rago to ragon shi karan kanshi halal ne amma kai hanyar da ya zo wajenka ba tayyiban bane ina fata an gane ko ya zamanto halalan tayyiban hmm? kuma abu na halal da tsayib duk wani abin da baya cutar da jiki to halal ne in Allah yadda da shi ta ga guba tunda tana kashewa tana cutar da mutum to ba halal bane kuma ba tsayiban bane duk abin da zai cutar da dan adam akwai abin da zai amfani dan adam a jiki kaman kaza kaga halal ce amma tsayiba tsayiban bane ba ta hanyar ba saya bane mutum kamowa yayi kawai na waɗansu to kaga nan ba zai zama to tayyiban ba Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah cikin dukkan dokokin nan da nike cewa ku yi ko kada ku yi ku ji tsoro na allazi antum bihi mu'minun wanda Allah nan da kuka ce kun yi imani da shi fa to ku ji tsoron sa wajen bari na bari kai nayi ku ji tsoron Allah wajen dokokin sa. ina fata an gane wannan da kyau wannan shine kada mutum ya kirkiro abinda babu shi cikin abin nan ko ya haramta ma kansa kun ga wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan shi da suka sashi a gaba ya zauna cikin ɗakin ina jin ummu salma ne ya fito ta dan bashi wani abu yace zuma ne mene akai ta abun nan dai yace kai in dai zuman da na sha ne na haramta wa kaina daga yau ba zan ma sake shan zuma ba ya yayi convincing din matan ya ba su hakuri Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardaka azwajika eh me yasa wai don neman yardan matanka don ka gamsar da su ka yarda ka rarrashe su kai ka haramtawa kanka abinda ni Allah na halamta na halalta maka ta za ka ce ka haramta kanka shan zuma eh don kawai neman yardan matanka eh wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihuna mata'un qalilun wa azabun alim kada ku kuskura kawai harcen ku ya rika gindaya muku abubuwa duk abun da yazo gaban ku ku wannan haram ne wannan halal ne wannan haram ne wannan halal ne kawai kai dai ɗan fatawa kawai ba muraja'a ba ilimin ba komai abu da ya taso maka wannan haram ne kawai wannan halal ne kawai Allah ce litaftaru ala Allah alkaziba za ku kirkiri ƙarya wata rana ku dangana wa Allah domin wanda yake da sai wajen halatta abu ko haramta shi shine Allah da manzansa shi ma manzon ma la yantiqu anil hawa ne in huwa illa wahayun yuha sai ya jira Allah ya mai wahayi ya tabbatar masa da cewa kaza din haram ne ko halal kafin ya halatta shi ko ya haramta shi saboda haka wanda yake da ikon ya ce kaza haram ne halal ne shine Allah to in ka shiga wannan gonan to Allah ya ce to ka shiga gonan da ba naka ba ta kula ku ji tsoron Allah a wannan takan yi wani ya rika yi halal haram halal haram saboda malami ne yana jin kunya an tambaye shi fatawa ga gashi ana cewa malam wani ne ya shahara ya zamo doctor ya zamanto menene a'a ya zamanto shehi a'a ya zamanto menene ya hada alkebba ya hada rawani ya hada bunan duk duniya an san shi yana jin kunya a tambaye shi fatawa ya ce ban sani ba sai kai ya ce kat haram ne kawai ka gani ko ya ce dai halal ne kawai aje halal ne yana da kyau Allah ya ce a'a akaramaka Allahu ya dokto litaftaru ala Allahi alkaziba kuna kirkiran ƙarya kuna dangana wa ga Allah wataƙila kuna yi ne don a ce masha Allahu sheikh ustaz imam wane wane wane to Allah ya ce mata'un qalilun wannan dan title din da aka samu da ɗan abin da ake samu na cewa akaramakalla da wani ɗan kasafi da wani ɗan alheri to Allah ce mata'un qalilun ɗan jin daɗi ne na ɗan kaɗan wa ma'awahumun naru makoman ku ta gobe kiyama to ba gara kar a ji daɗin ba a ji daɗi a wuta eh, a samu title sheikh ustaz doctor kaza kaza amma ƙarshen ta wuta duk a ƙarya wannan to Allah ce sam halan halal da haram ko haramtawa ko halattawa wannan na Allah ne in baka sani ba ban sani ba ban sani ba imamu malik ina jin wani ya yi tafiyan wata uku a kan dabba ya zo har madina ya ji labarin imamu malik ana ce la yufta wa malikun fil madinati ba mai fatawa ma kawai ma in malik yana madina sunan shi ya game duniya ya shiga ko'ina ya hayo dabba ya zo ya nemi waɗansu fatawoyi arba'in kuma wata uku ya yana tafiya irin tafiyan da ba mota ba keke ba keke na fe ba mashin ba jincen ba duk wani abin da ka sani kawai a je a kwana a yi zango a nan a kwana ya zo zogon imamu malik ya fara masa tambayoyi sai ya ji babban hamshakin malamin duniyan nan tambayoyi wajen talatin da shida ya ce bai sani ba cike arba'in nawa ya amsa hudu fa ah, kama kalla ya haka suna ya gabe duk duniya duk duniya sunanka ya ji amma ya ce eh ban sani bane kawai eh ban sani bane kawai da wance maka na sanin maka ƙarya ka je ka yi ka shiga wuta ban sani bane kawai ka koma ka gaya wa duniyan da suna na ya ba zama ko ina din. amma imam malik ashe jahili ne ka je ka sanar musu da haka ya fi alheri ban sani ba kawai shi kenan na fata an gane ko wannan shi ne allah ubangiji ya samu dace ni da ma ana karatun kai ba a tambayi walla da ya fi mun daɗi ma wallahi a ce an yafe tambayoyi a yi ta zuba karatu kawai to da na fi son haka ɗin to amma a'a ce <laughs> suna da ɗauri ne tambayoyin tsoro yake Allah to Allah ubangi ya samu dace dai yawa daɗin abun da akwai manya-manyan malamai da manya-manyan hamshakan ɗaliban karatu da aka yi karatu da mutum sun fi shi bincike sun fi shi sani irin su dr sani rijiyar lemu su dr ibrahim jalo su dr mansur su dr abin nan birnin kudu duka waɗannan mates ne waɗansu genius ne alhamdulillah suna kallon irin wannan abu a screen muna roƙo dai da duk wani hamshakin malami a rubuto gyara duk sai a karba in wani zaman ya zo sai a warware na bara amsan da aka bayar ya ce na bara an yi kuskure eh, ga daidai yau shi kenan sai a tafi a haka Allah ubangi ya samu dace to ga wata doka kuma da Allah maɗaukacin sarki ya wato ya umurce mu da ita bismillah ya ayyuhan ladina a ban fasa ya karanta? ok ya karanta? to to to to kai ma a shi malar yusuf bacci kawai kake shi ko dai azumin ne Allah maɗaukacin sarki aya ta gaba ya ce la yi ahidukumullahu billahwi fi aimanikum Allah baya kama ku da laifin wato yashashen rantsuwa da kuke yi yashashen rantsuwa da kuke yi akan leɓɓanku kawai abinda bai je har zuciya ba ina fa rantsuwan da mutum yake yi misali a ce wani salamu alaikum ah akramakallah kwana biyu wallahi ai muna gefe me na he ka ce wallahi kaga wallahi rantsuwa kai ai wallahi ai mun koma gefe wallahi kwa a'a ya ƙara rantsewa to ya su baba da ma wallahi lafiya kalau kaga he da ya rantse da ya rantse ina fata an gane yaushe zan kanka to a ina ji dai wallahi sai ranan asabar ni da shigo gari eh eh karfe na wallahi agogo na din ne baya aiki an saba da irin wannan wallahi kuwa ina fata an gane to <laughs> <laughs> to Allah ce irin wannan rantsar da kuke komai wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi to Allah ce wannan bana kama ku da shi abinda kawai an saba ya saba gudana akan harce ne kawai amma baya zuwa har me har zuciya irin wannan bana kama ku da shi da Allah zai kama mu da wannan da kayi shi ce kafara da ina jin daga fitowa rana zuwa faduwanta kafarorin da za a tara mana na wannan wallahi wallahi din kai to hmm. mutum ya shigo masallaci ya dan kwanta ya wani wallahi garin ne gashi nan wallahi shi yasa nace bari in zo dan dan sha iska can an jima in tafi kawai eh abu goya wani ina gaji lafiya wallahi da Allah sorry da Allah da zuka bugo na ga miss call dinka dalla ka yakuri wallahi na shafa ne muna dan mitin ne wallahi rantsana na yi har da anan To a ce an taro maka miskinai goma goma kowanne ai Allah ce na yafe muku wannan na yafe muku irin wannan kananan rantsuwan la yu'akhizukumullahu Allah baya kama ku billahwi da irin wannan rantsuwa rantsuwa rantsuwa ya shashe wanda baya cikin zuciya har ce ne kawai ke furta shi fi aimanikum walakin sai dai wanda zan kama ku da shi bima aqattumul aiman wanda kuka ƙarfafa rantsuwan har can cikin zuciyanku wanda kuka ƙarfafa rantsuwa har can cikin zuciyanku to shine zan kama ku da su rantsuwa shine mutum ya rantse akan zai yi abu ko ba zai yi abu ba shine rantsuwa wallahi wallahi wallahi ba zan sake ba da aron motata ba ka ba da aro ne aka dada ga danja ya fashe ya ma isa wallahi ba zan sake bayarwa kullun ni asara to wannan akattu ya karfafa abun yana har zuciya ne ina fata an gane ko yawa ko kuma ina shaida muku daga yau wallahi wallahi wallahi mota ta ta kowa ce daga baya zai ce na fasa na hana ina fata an gane ka rantse zan yi akan zaka abu sai ka ƙi yi ko akan ba za ka yi ba sai ka zo ka kai din to shi ne rantsuwan da Allah zai kama ka da shi wanda je har zuciya ina fata an gane ko to wannan shi ne rantsuwa to wannan bima ka aqattumul ayman idan mutum ya rantse cewa ba zai sake bada aron motan shi ba ranan sai ya bayar kaga yayi rantsuwa yanzu ya warware kenan ko ya ce zai bayar ya rantse zai bayar ranar sai ya ce ya hana kaga shi ma ya warware rantsuwa kenan to fa kaffaratuhu abinda za ka yi Allah ya yafe maka wannan warware rantsuwan da ka Allah ya ce it'amu asharati masakina sai ka ciyar da miskinai goma miskinai goma za ka ciyar shine one square meal abinci ɗaya za ka bashi shi kenan ko kuma mudun nabi ɗaya ko kuma ka yi abincin da mutum ɗaya zai ƙoshi ka bashi ko ka dafa ka bashi ko ka bashi ro wanda ba a dafan ba shinkafa gero masara wake abin nan duka to sai ka samo miskinai goma ka basu amma min ausati ma tut'imuna ahlikum irin abinci dai tsaka-tsaki wanda irin wanda kuke ciyar da iyalanku ba can na alfahari ba ka kallafa wa kanka bashi ka ce kaji zan yi musu zan haɗawa da kaji baka da shi za ka yi wani abinci na alfarma da ya wuce irin wanda kake ciyar da iyalanka a Allah ce ba irin wannan na nema ba ba ƙasa-ƙasa can kuma ba e tuwo ne ya kwana ba miya ta ce a yayyanka shi a samo daddawa a a daka da ɗan yaji yaji a zuba a ruwa kwaɗo kenan to banda irin wannan banda irin wannan don iyalanka ba shi suke ci ba ausat moderate na tsakiya irin wanda kuke ciyar da iyalanku to idan mutum ya ciyar da miskinai goma shi kenan ya zama to kafaran wannan rantsuwan da ya yi Allah ya fe masa ba zai kama shi gobe kiyama ba idan babu abinci abinci bai samu ba ko kuma is optional an baka zaɓi aukis watuhum ko ka tufatar da miskinai goma tufatarwa in maza ka ɗauko to kowa ka masa doguwar riga irin namu da aka sani a nan doguwar riga da wando da hula dogon riga da wando da hula shi ne za ka yi ba wani shed ba abinda al'adan wannan wajen aka sanmu da shi dogon riga da wando da hula shine ka tufatar da miskini fuli cikakken tufatarwa in mata kuma ka ɗauko to dogon riga daga sama har ƙasa da hijab ɗinta dogon riga ko kuma riga da zani da hijabi daga sama har ƙasa in mata ka ɗauko kenan da ɗan kwali plus ɗan kwali ka san su ƙyallayensu ya fi yawa ƙyalle ƙyalle ƙyalle gutsiri gutsiri ga sunan dai to irinsu za ka riga zani ɗan kwali sai hijabi in mata ka ɗauko kenan sai ka jera suka musu set goma kai set goma ka rarraba musu in maza biyar ka ɗauko mata biyar waɗancan he kai irin nasu biyar waɗannan na maza nasu biyar au is optional ko ka zaɓi ciyar da goman ko ka zaɓi tufatarwa Allah ya ce au ta hariru raqabatin ko ka sayo bawa ko baiwa ka enta ko kuma in kana da su baiwa ko bawa kai firiyin nasu ka enta guda ɗaya. in mace ka enta yayi in namiji ka enta yayi in kudin sayansu ne ka sayo namiji ka enta yayi ka sayo mace ka enta yayi an baka option waɗannan zaɓi ne ba wai rankin ɗinsu aka yi dole ka fara da ɗaya in ka kasa ka dawo na biyu kaman kafaran uh, azumi ba ko kafaran kisa wannan zaɓi aka baka duk wanda ya maka in ka yi ya to kafarar rantsuwanka idan baka da na ciyarwan baka da na tufatarwan kuma baka da bawan ko kuma baka da kudin sayan bawan Allah ce faman lam yajid idan wadancan ɗayan ukun suka ta'azzara to fasiyamu thalathati ayyamin sai ka je kai azumin kwana uku shine menene shine substitute din ɗayan wadancan uku din ina fata an gane ko azumin kwana uku za ka yi irin wanda ake yi daga fitowan alfijir zuwa faduwar rana kuma ba dole bane a jere ba ce fasiyasu fasiyamu salatati ayyamin mutatabi'atin ba kawai kwana uku kawai ka yi su ba dole a jere ba in kaga zaka iya yin a jere bismillah in kaga zaka rarraba su bismillah Allah ce zalika waɗannan abubuwan da Allah ya lissafa su idan ɗaya ya samu to su ne kaffaratu aimanikum shine kafarar rantsuwanku idza halaftum idan kuka karfafa rantsuwan wahfazu aymanakum Allah ce ku rika kiyaye bakin ku ku daina saurin rantsuwa wahfazu ku rika kiyaye harcin ku rika kiyaye harcin in ba za ka yi abokace ba zan bayar ba ba he ka ce wallahi tallahi ba zan bayar ba Allah ce ka rika tsaron harcinka ka daina jawo wa kanka iri waɗannan kafarorin in suka maka yawa kuma ka zo ka me ka kasa yi Allah ya kama ka gobe kiyama ku rika controlling harcin ku rika controlling maganganunku komai za ka yi ba haikayen rantsuwa ba ni daga yau ba zan sake ba da motata ba ya isa can an jima haika bayar kaga ba rantsuwa ba ka fara a kanka don baka ce wallahi tallahi ba ina fata an gane ko Allah ce kazalika irin waɗannan hukunce-hukuncen da dokokin ne yi bayyinun aya ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa da dokokinsa da ƙa'idodinsa a cikin wannan alƙur'anin la'allakum tashkurun saboda ku gode wa Allah da Allah ya ga dama sai ya ki faɗa maka ka kafaran ka rantse ka ƙi kuma ya ƙona ka a gobe kiyama amma saboda ka ƙara gode wa Allah ya faɗa maka abinda da za ka yi don ka guji uƙubar gobe kiyama uƙubar lahira da uƙuban jahannama ai wannan Allah abun godiya ne duk abinda zai kai ka wuta Allah ce to ga yanda za ka yi ka kauce ma wutan ga yanda za ka kauce wa kaza ai ni'ima ne sai mu gode wa Allah ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya sa mu dace mana muwafaka da wata doka ko dokoki الشيطان

ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ga waɗansu dokoki na ya ce innamal khamru lalle giya wal maisiru da caca wal ansabu da wuraren shirka wurin bauta wa gumaka wal azlamu wato da abubuwa na ba da sa'a ko na rashin ba da sa'a duk waɗannan abubuwan rijisun haramun ne datti ne kazanta ne min amali shaitani daga irin ayyukan shaitan ne shaitan ne mai umarni da wannan ba ni ba ne in ji Allah duk wanda yake yin su to ayyuka ne na shaitan wanda shaitanu suke yi fajtanibuhu tunda ku kun yi imani da ni inji Allah kun zamanto mumunai to ku nesanci waɗannan abubuwa guda hudu da na lissafa muku inji Allah idan kuka nesance su bisa bin dokan Allah da masa da'a da biyayya da gamsuwa da cewa Allah ne ya ce na bari shi yasa na bari to la'allakum tuflihuna za ku rabauta gobe kiyama za ku zamanto masu rabauta da aljanna da masu tsira daga wuta waɗannan dokokin Allah maɗaukakin sarki ya saukar da su bari mu bi su ɗaya bayan ɗaya menene giya me take haddasawa menene hukuncin da shari'a ta tanada ga masu shan giya na farko a bara na ce Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa gaba ɗaya da annabawansa ya saukar da littattafan samaniya da alkur'ani don tabbatar da dokoki guda hudu kare rayuka kare dukiyoyi a kare a addini kare rayuka kare dukiyoyi na hudu kare hankali na biyar kare tsarin haihuwa bi ma'ana hana shirka da bauta wa Allah shi kadai wanda ya ridda kashe shi ake kare rayuka wanda ya kashe rai a kare a kashe shi in an yi haka an kare rayuka kare dukiya wanda ya sata a yanke hannun ko wanda ya irin wannan abinda muka faɗa barazana ga rayukan mutane da tare hanyoyi a kashe shi a yanke hannun shi ta da kafafuwan shi ta saɓani, ko a kore su daga ƙasa ko a giciye su kare hankali shine haramta dukkan abubuwa masu sa maye kare tsarin haihuwa shine haramta zina wanda aka kama shi ya taba yin aure ya zina a kashe shi ko kuma bai taɓa yin aure ba ya balaga a masa bulala ɗari da kare mutunci shine kazafi bulala tamanin to wannan giya tana da eh, kayan maye yana daga cikin abubuwa da manufofin shari'a al-maqasid ash-shar'iyya al-khamsa manufofin shari'a guda biyar wanda dukkan shari'ar Allah ta ginu ne akan su kuma su ne sabuban da yasa aka aiko annabawa da manzanni kuma aka saukar da littattafai gaba daya dukkan su suna yawo akan wannan Allah ya karrama dan adam da bashi hankali da hankali ne Allah ya bambanta dan azam dan adam da dabba idan mutum yana misbehaving yana wani tasarrufi na marasa hankali a ce dabba kawai to an gama maka zagi to da hankali ne Allah ya bambanta ɗan adam daga dabbobi da hankali ne ɗan adam yake bambance abu mara kyau da mai kyau da hankali ne Allah yake eh, eh, dan adam yake bambanta wannan abin da nake ibada ne wancan kuma al'ada ce da hankali ne dan adam yake bambance cewa wannan ibadar da nake tafarilla ce wannan kuma tanafila ce da hankali ne dan adam yake bambance wannan haram ne wannan halal ne da hankali ne ɗan adam yake bambance wannan abun zai cutar da ni wannan abun kuma zai amfane ni to wannan shine to ta dalilin haka sai aka sabu abubuwan da suke gurɓata hankalin su gusar da shi kaman abubuwan sa maye da abubuwan rikitar da hankali da ƙwaƙwalwa, da abubuwan da suke sa almufattirat abubuwan da suke sa in mutu ya sha su duk jiki sai ya lagwance ya mace kai mutu ya kama bacci idan hankali ya gushe daga yadda Allah ya bashi ya halicce shi to shi kenan Allah shi ma sai ya ɗauke menene alkalami daga kan mai wannan hankali ya gushe ya kaga ɓarna ta biyo baya da ta'addanci yawanci masu ta'addanci ko masu barna in za su yi ta to sai sun samo abin da zai kawar musu da hankalin wai makar masu ganka masu ganka ma da mutunci to sai sun kau da hankalin gabaɗaya sai su yi ta'annutin da za su yi ɗin to wannan shine abubuwan da suke sa abubuwan da gushewar hankali ke haifarwa malamai sun yi defining definition din al-muskirat shine duk abin da ke lullube ke dishe hankalin mutum ya tafiyar da shi ko ta hanyar jin daɗi ko ta hanyar rashin jin daɗi kaga mutumin da ya sha misali nono mai tsami ko kunun tsami ai abu ne wanda aka haɗa shi ko tsimi ya bugar ya kawar masa da hankali kaga an da hankali ta hanyar jin daɗi da annashuwa ko ko mutum ne wanda ya fi ƙarfinka ya zo ya rabka maka wata gora ma malam a kai hankali ya gushe kaga an samu gushewan hankali amma ta hanyar me ta hanyar jin daɗi da annashuwa ta hanyar raɗaɗi da azaba azabtarwa ina fata an gane ko to wannan shine sawa'un an gusar da hankali da kaya na halal na jadi kamar ruwan inabi da shi ake giya ko na alkama ana giya da shi ko a aje zuma a sanya mata ruwa a rufe ta a kwalba a salance ta ta yi sati ɗaya a rufe ana buɗe ta kaga ta harbo kumfa kawai nono na sa haka kunun zaƙi na sa haka tsimi na sa haka jinja na sa haka duka waɗannan haramun ne ko kuma abin da kawar da hankalin ba abun sha ba ne abun ci ne wanda ake cin shi eh, wanda ake cin shi to akwai abubuwan da mutum zai ci sai su bugar da shi kaman guna tana bugarwa ci ake yi ko kuma abun ba sha ake yi ba ba ci ake ba zuƙan shi ake hayaƙi ne kawai kaga fetur zukan shi ake yi ba shi ɗin ake kwankwada ba ka gani haramun ne zukan shi ake yi ga a solution zukan shi ake yi ga wiwi zukan shi ake yi da duk sauran abubuwa to waɗannan abubuwa idan har suka kawar da hankali ana kiransu almuskirat abubuwan da ke sa maye su ne ake kira alhamru saboda sun rufe hankalin gaba ɗaya daga na aka samo alkhimar ɗan kwali aka samo alkhimar hijabi domin ana lullube mace gaba ɗaya to shi ma alhamru ɗin waɗannan abubuwan idan suka rufe hankalin mutum gaba ɗaya baya gane komai baya cikin hankalinsa sai aka kira su alhamru alhamru to giya dai a takaice dai ita ce ummul khaba'is ita ce uwa sos asali na kowane wace ƙazanta ita ce mabuɗin kowane irin sharri ita ce mai inviting ɗin mutum zuwa ga dukkan wani fajirci ta janyo ɓarna da yawa kisan kai ta haddasa mutum ya zagi mahaifin shi giya ya haddasa ya mari mahaifin shi ya mari mahaifiyarsa ya kashe mahaifinsa duk waɗannan kayan mayan sun sabbaba shi ya zagi shugaban shi ya zo ya yi maye ya zagi Allah ma ya zagi ma manzo ya ma zagi musulunci ya zagi ma alkur'ani duka giya ba abinda ba ta wato sabbabawa saboda haka an ruwaito hadisi daga sayidina Usman Allah ubangi yadda da shi yace istanibul khamra fa innaha ummul khaba'ith ku ne giya ita ce asali da tushen kowane ƙazanta da da duk wani abun nan eh, eh, alfasha ya ce daga cikin mutanen da suka gabace ku akwai mutumin da a ya kisa ya kashe mata ta'abbada fa'aliƙatun, ra'atun gawiyatun fa'arsalat ilai mutum ne mai tsananin ibada inji Usman radiyallahu an mutum ne cikin mutanen da suka gabace mu mai ibada mai tsananin bauta wa Allah abidi qaniti sai wata mace ta kalle shi tace idan ina son wannan zan gama da shi da ibadan nashi ma gaba daya aka ce ƙaryance wannan ai ibadan shi tana da ƙarfi mutum ne mai tsoron Allah fa arsalat ilaihi jariya sai matan nan don ta jarabe shi sai ta tura masa wata yarinya faƙala sai ta ce ina na duka lishahadati aka ramakallahu muna kiranka ka zo ka bada mana shaidan wani abu ta yi invitin nashi fantalaka sai ya kama hanya ya bi wannan budurwar fatafikat kama kullama dakhalat baban aglaqatu yana binta duk lokacin da ta shiga kofa ta shiga ɗaki ta kulle kofa duk lokacin da ta wuce wata kofa sai ta kulle kofa dunahu sai da suka je wajen wata mace ta kai ta gun wata mace wadi'atan inda ha gulamun tana zaune ga wani yaro a gabanta wa batiyatun khamrin kuma ga giya a zaune ga a gefe ga ita matan ga wata yarinya a zaune wani yaro a zaune ga giya a gefe ya ce aka ramakala na kira ka ne domin ka zamanto mun shaida walakin amma al'amarin tun da ka shigo ya canja yanzu walakin da autuka litaka alayya na kira ka ne don in baka kaina kayi alfasha da ni kayi zina da ni ko ka zaɓi yin zina da ni aw tashraba min hadha al ko ka zaɓi wannan giyan ka sha ko kuma ka kashe wannan yaron eh wannan shine manufan gayyato ka da nace a kira ka ka zo kawai he ka zabi ɗayan uku din nan tace al'amarin ya canja to sai tace sai eh, sai malami ce a billah a'udhu billah a'udhu billah ni da unyi zina da ke ko in kashe rai to lahi gara na sha giyan nan na san wannan tsakanina da mahalicci na ne to ta ce ka zaɓi ɗayan uku kawai a kalla sai ya zaƙi wanda yana gani shi ne mafi sauƙin shi ne mafi sauƙin da ya sha ya ɗan kurɓa ya ce to shi kenan da ya sha ya sha ya ɗan sha ya sha ya ce a ƙara mu ya sha ya sha ya ce a ƙara mu ya sha ya ce a ƙara mu sai da hankalin shi ya gushe gaba ɗaya hankalin shi yana gushewan kuma sai ya fada mata ya zina da itan Ba ya gama sai kuma ya kashe yaron sai ya fito to kaga giyan ta zamanto ita ce tushen zinan da tushen kisan kai ina fata an gane ila da ɗaya ya zaɓa can da saura biyun ba su samu ba amma da yake ya zaɓi asalin tushen zunuban to ya yi kwamitin duka uku. to shi yasa idan mutum ya sha ta ba abinda ba zai yi ba Allah ubangi ya rufa mana asiri ita giya da yazo a harcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya la'amci mashayinta ya la'anci mai sai da ita ya la'anci mai loda ta ya la'anci mai, sana mai samun kuɗi ta giya ya la'anci masu dakonta ya la'anci masu rubuta yarjejeniya akan shaidan ba da giya ko bashi ya la'ance su gaba ɗaya da mai rubutun da mai ba da shaidan da mai shaidun duka mutum kusan takwas aka la'anta akan giya ina jin bara duk na ambata shan giya dai haramun ne yana daga cikin kaba'iru zunub haramcin shan giya ya tabbata a alkur'ani shine wannan ayan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu haramcin ta ya tabbata a sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam haramcin ta ya tabbata a ijma'in malamai gaba daya Allah ubangiji subhanahu wataala yakan hada giya da shirka a wurare daban-daban yanda shirka take da girma yawanci in ya ambaci shirka sai ya hada da giya ya kira giya rijis kazanta da datti ya bayyana giya da cewa amalu shaitan aikin shaitan ne sannan ya yi umarni da nesantanta nesa da ba kusa ba sannan Allah ya ta'allaka nasarar mutum da rabautan shi a gobe kiyama da nisantan ita giya ya sanya giya sababi ne da take haddasa adawa kiyayya tsakanin musulmi wal bagada da kyaman juna kuma ya ambace ta tana wato datse mutum daga dukkan ambaton Allah tana hana mutum kuma zuwa sallah domin Allah ce in ka sha ta mai ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta alamu ma taqulun sannan Allah ya tsawatar da ƙarfi ya ce za ku nesance ta da babban murya a sunna a hadisai hadisin sai eh, abdullahi dan umar ya ce manzo Allah salama ya ce kullu muskirin hamrun duk wani abin da ke sa maye ana kiran shi hamru duk wani abin da ke bugarwa ana kiran shi hamru da larabci wa kullu muskirin haramun duk wani abu mai sa maye kuma haram ne duk wani abu kaga shari'a kenan kaga kashinka dangare ya shiga ai kaga ai misali ba a san da shi a zamanin annabi amma kalman kullu muskirin duk wani abu mai sa maye kaga misali tramol ya shiga kashinka dangare ya shiga zukan kwata ya shiga eh zukan tiririn shadda ya shiga solution ya shiga uh, lashe bayan kwado wannan ɗan raɓa-raɓan nan da muke gani zufa-zufa na bayan kwadon nan an ce wannan wannan in ya samu wajen masu sha ba bayani solution ya shiga petur ya shiga a wannan eh, maganin muran nan ga sunan kala-kala codeine totolin duk sun shiga kullu muskirin ko nono aka ajiye shi ya daɗe har ya fara menene bugar wato ya zamanta cikin muskirat to duka sun shiga ta gani idan mutu ya ce a a a Allah ya za a ce kashin ka dangare haramu ne a kama na hadisi da manzo Allah ya ce eh, ga'idul ka dangare ko menene ya ce wai zai makala ya ce ya shiga ciki kullu dinna kullu shi musulunci zai kawo maka simple word kawai haka kaga ya tara maka abubuwa miliyoyi kawai ko da abubuwa sun kai biliyon amma inda suna sa menene sun shiga a wannan hadisin abi huraira Allah ubangiji yadda da shi kuma ya nuna mana illan giya da muninta yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya taba yin zina a lokacin da yake zinan yana tare da imani sai imani ya fita haka kaman kurwa yanda take barin jiki sai imani ya fita ya koma can gefe tukuna in mutu ya gama zinan sai imani ya dawo jikin shi wal kuma waɗansu fasanta su abin nan sun tafi can haka nan wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min haka nan ma wannan giyar da muke gani ba mai shanta duk mai kwankwadanta a lokacin da yake kwankwadanta sai ya rabu da imani tukuna sai imani ya fita can ya koma gefe ya bashi sai ya gama kwankwada ya watsake sai imani ya dawo kaga bi ma'ana in ya mutu yana rike da ita kenan yana nan imani na can kaga ni ba imanin a tare da shi a lokacin kenan haka nan mazinawal iyazu billah musulmai sun yi ijma'i gaba ɗaya babu wanda ya ja akan haramta kayan maye laraba sun saba da wannan kayan mayen a rayuwarsu kwarai da gaske kafin zuwan addinin musulunci shi yasa musulunci da ya zo a farkon al'amari ba wai hana giyan ya yi ba kai tsaye ya ce yau an haramta muku giya a'a ya fara gradually ne ya fara da cewa yas'alunaka anil khamri wal maisiri قل فيه ما ismun kabirun amma wa manafi'u linnasi wa من akbaru min Allah ya ce za su zo ya Muhammad mutanenka suna tambayanka game da giya me hukuncinta ta ce musu me amfani ta ce ai giya tana da abun nan cutarwa mai yawa amfanin ta ɗan kaɗan ne cutarwan yafi menene amfanin yawa sai masu hankali suka nesance ta amfanin 5% ne cutar da take sawa 95% masu hankali suka ce to me amfani ta a batta kawai waɗansu daga nan suka withdrawing sai haramtawa na biyu Allah ya ce wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu kada ku yadda ku ne sanci ku kusanci sallah ku yi sallah a lokacin da kuke buge cikin maye sai mayen ya sake ku to waɗansu sai suka rage shanta sai ya zama to ayini sau ɗaya kawai to daga baya su sayyidina Umar suka ce me yasa ba za a ma haranta ta ba sai a ce kawai to fashtani bu ku ne san cigiyan daga yau to wannan shine hadisai da ayoyi da suka haramta giya idan Allah ubangiya raya mu gobe za mu yi bayanin menene hikimomin da yasa aka haramta ita giyar menene punishment haddin mashayin giya menene sharuɗan da sai ya cika su din kafin a zartar masa da hukuncin haddi din sai a zo kuma ƙwayoyi da allurai da ake su ma masu bugarwa mu ji a matsayinsu da hukunce-hukuncensu da izinin Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya raya mu gobe kenan wannan shine ne. Amina rabbal a a tasbihi za ka fara yi subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la ko subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi ka gama sai kai addu'ar da za ka yi domin shi asalin shi ayyalla ya ce fasjud waqtarib ne fasabbe bihamdi rabbika ai tasbihi ake lokacin da ayan nan ta sauka sabbi hisma rabbikal a'la sabbi hisma rabbikal a'la sai Allah ya ce wa manzon sa Muhammad sallallahu ka sanya shi a cikin sujada shi yasa ake ce subhana rabbiyal a'la yayin da fasabbih bismi rabbika wastaghfirhu sai aka ce to ka sanya shi a rukuyi ka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kawai to kaga tasbihin ne asali ake yi sai addu'an ta biyo baya in liman bai saurin dagawa ba ka zo kana bin liman yana sujada kai ka fara da addu'a to in ya dago fa kaga baka yi ma tasbihin ba baka yi ma wannan subhana shi zaka fara yi shi zaka fara yi sai addu'a ta biyo baya mace ne ta rasu tabar gida eh mace ta rasu tabar gida guda daya a matsayin dukiya ko tana da 'ya'ya nawa 'ya'yanta duk mata ne tana da ƴan uwa maza da mata to abin nan idan mace ta rasu ta bar miji ba miji yawa mace ne ta rasu ta bar gida gaba daya gida guda daya ƴaƴanta gaba daya mata ne zalla ba ko namiji ɗaya sannan tana da yayyu da ƙannai maza da mata to abinda su matan nan za su gada shine suluthani two third two third domin Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa thnatayn falahunna thulutha mata taraka fa in kanat wahidatan falaha nisfu to kaga zallan matan nan za a raba ayi valuing gidan nan yanda ya bada sai yan matan nan nata ƴaƴan matan nan nata su ɗauki kashi biyu cikin ukun kuɗin wannan gidan kashi ɗaya one third ɗin kuma sai a je a rarraba su tsakanin yayyinta da ƙannanta maza da mata lizzakari mislu hazzil ko kowane namiji ya yi dobulin ɗin mace wannan shi ne, ina aka ce shi ne a fardu thuluthani kenan na'am yadda za a raba kenan ta Allah biya musu bukata ya biya mana da wanda ba su yi baran ba Allah biya musu gaba ɗaya ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah yi wa ƙasanmu Najeriya albarka Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki marasa aikin yi Allah ubangi ya ba su mafi alkhairi wanda ba su suka suka musu yawa Allah biya musu masu fama da gidajen haya Allah ba su nasu na kansu masu neman aiki Allah ya ba su wanda suka samu Allah musu albarka ya ba su ikon rike amana wanda suke kasuwanci kowane iri ne Allah ubangi ya musu albarka Allah ubangi ya yalwata musu marasa lafiya da suke gida da asibiti Allah ubangi ya ba su lafiya Allah ubangi ya kare mu da arziki wannan damina tamu ta bana Allah mata albarka Allah wa mudun awun mu albarka Allah yawa ma'aunan mu albarka Allah ubangi ya ba mu shugabannin mu lafiya Allah sanya musu tausayi da rahama a cikin zukata wa sallallahumma sallim wa anim ala abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbi subhana rabbika rabbil izzati amma sifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin